ku biyo ni marabanku insha Allah yau mun kawo muku wani token mai matuƙar mahimmanci wanda za ku je ku fara mayin ɗinshi, domin wata ɗaya aka bayar a yi mayin kuma already wannan token ɗin yana cikin kasuwa an riga an yi listin domin duk ƙwaya ɗaya aƙalla ya kai kimanin wajen naira sittin a halin yanzu saboda haka yanzu sun ba da airdrop ne za a yi manin free kimanin wata ɗaya amma sun ce sai wata ɗayan ta yi kafin za su ba damar kowa ya ciri wannan coins saboda haka sai a hanzarta a yi rajista domin a soma mayan ɗin shi don a more shi to da fari akwai link da zan ajiye muku a description a ƙasan wannan bidiyo in kuka danna sunan wannan bidiyo a ƙasa to zai nuna muku link ɗin da za ku yi click a kan shi wanda shi ne zai kawo ku wannan feji kamar haka da kun zo wannan feji gashi na kamar da kuke gani gashi act sunan application din sunan kuma a shi tukan din jimi jimi shine sunan tukan din to da kun dalilin ya kawo ku fejin kamar haka sai ku click akan wannan install din da kun click akan install kenan zai kama installing idan ya gama zai nuna muku kamar haka sai ku click akan wannan play din da ku click akan wannan play din zai kawo ku page kamar haka da ya kawo ku wannan page gashi nan zai nuna muku cewa za ku rijista da za ku ci gaba da amfani da facebook ku ne domin ku rijista ko kuma za ku yi amfani da google account ku ne ya danganta da wanda kake so ka yi misali in ni ne zan zaɓi in yi amfani da google account sai ka click akan wannan continue with google din nan da ka click akan shi to shi kenan kana click akan shi zai kawo ka feji kamar haka da ya kawo wannan fejin sai ka zaɓi abin da za ka rijista da shi misali ni na zaɓi wannan ina zaɓa wannan shi kenan sai mu je feji na gaba yau na mana wannan fejin da ya kama wannan fejin shikenan gashi finish profile idan kana so ka saka hoto za ka yi click a kan nan wajen ne domin ka canza hoto in kuma ba so ba sai ka saka ba nan kuma nickname ne zai zo a matsayin sunan da email ɗinka yake da shi in ka ga dama za ka iya canza shi in ka ga dama kuma za ka bar shi kana wannan sai ka click akan wannan finish ɗin, da ka click akan finish zai kawo ka wannan fejin kamar haka yana kawo ka wannan fejin gashi na zai maka nice your friend granted you access ma'ana yayi abokinka ya baka damar shigowa wannan tsarin ma'ana ba zai yi ka shigo kai tsaye ba sai ta hanyar bi ta ƙarƙashin wani shi ne za a baka link domin kai amfani da shi wajen ka rijista a wannan wire ɗin tasu kamar yadda kuke gani gashi nan ga wanda gashi nan suka ce you can enter the app don't forget to invite your friend and build your own mind team suka ce za ka iya shiga application ɗin yanzu amma kar ka manta ka gayyato abokanka domin ka gina team ɗinka na mayan kamar yadda kuke gani ni gashi wanda ya gayyace wanda ya gayyace ni gashi nan kun gani shamsi yakubu shine wanda ya gayyace ni saboda haka sai kai click akan wannan let's mine din kana click akan let's mine shikenan feji zai buɗe maka kamar haka gashi nan welcome you can start mining now ana maka maraba za ka iya soma mining yanzu saboda haka sai kai click akan wannan start mining din kamar da kuke gani gashi current balance 00 to kana click akan wannan start mining din zai soma mayin zai soma mayin na za ga ya soma rin yana jujjuyawa shine ya soma mayin din to duk bacin awa 24 za ka rika zuwa kana ƙara gwalawa sai ya ci gaba kamar yadda kuke gani nan lokacin da zo feji ne bacin na na danna set mayin din gashi nan kamar yadda kuke gani wannan fejin kimanin minti takwas baya kenan to kun ga abin da na yi mayin gashi nan 0.00249 yanzu zan iya zuwa da ku account ɗina currently a halin yanzu zan iya zuwa da ku account ɗina domin mu je in nuna muku shi yanzu mu ga kimanin me na samu kenan yanzu bari mu je account ɗin mu gani bari mu je account ɗin mu gani kamar da kuke gani ga nawa account ɗin bari mu shige shi mu ga yanzu me na samu ok sai mun ɗan jira kaɗan Idan wannan shine farkon zan ka muna fata za ka yi subscribe kuma za ku mana share da like na wannan bidiyo kamar da kuke gani yanzu gashi saura kimanin awa goma sha biyar da minti ashirin da biyar da yan sakanni kafin in ƙara dangwara shi ya ci gaba da aiki yanzu kun ga sai ya yi kimanin awa ashirin da kuɗi yana aiki kafin zai tsaya sai kuma an ƙara taɓa shi ga na samu kimanin 0.1 7156 gini sunan shi kenan wannan shine abin da na samu kada ku manta kada wannan na faɗa muku already ya riga ya shiga kasuwa kamar yadda na faɗa muku yanzu bari mu je in kai ku ku gani kamar yadda kuke gani in ka shiga kasuwa kamar irin a wannan kasuwar kucoin kamar kuke gani ga kucoin nan bari mu shige ta ku ga farashin shi wannan coins ɗin ko kuma wannan token ɗin bari mu shige ta ku ganta to kamar yadda kuke gani bari mu shiga bari mu shiga market bari mu shiga dara bari mu yi sacin ok ga gashi jimi to bari mu click akan jimi ku gani ok to ga jimi nan jimi slash usdt kamar da kuke gani yanzu gashi ya fadi da me 1.00% farashin shi ma ɗan ragu amma yadda haka kun game kimanin 0.14 dollar ne wanda daidai yake da mai naira 61 da kobo 24 a halin yanzu wannan shine farashin shi to ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku kuma ina fata za ku mana share da like na wannan bidiyo na